Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kunanan cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a biyu ga watan Disamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan Satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum sha biyu rabin su kananan yara a wata makaranta a Myanmar. Mahukuntan kasar China suna zargin dakarun 'yan adawa ciki har da 'yan kasashen waje da 'yan zanga-zangar tituna a biranen kasar fiye da dozin uku jiya alhamis masu zanga-zanga sun kone ofishin mai gabatar da kara a peru bayan da aka sako wasu mutane da ake zargi da kisan wata ɗaliba mai shekaru sha takwas da ke tsare. so wallahi ba mu da wani abun da za mu ɓoye wa kowa za ka iya research on your own ka je ka tambayi agencies da parastatal da ministries da suka sai motoci a wuraren. ka wannan maganar da suke yi ba zai kai su ko'ina ba yadda ake ta cece kuce kenan tsakanin hukumar kwastam da kungiyar masu sayan gwanjan motoci kan yadda hukumar ta kwastam take gudanar da gwanjan kayayyaki musamman na motoci a najeriya za ku ji karin bayani sannan za ku je da matsalar karancin gas da man diesel ta sa farashin kayayyakin masarufi suka cilla sama a jamhuriyar nijar da kuma korafin da jama'a ke yi muna kuma tafa da shirin duniyar amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan karin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin game da hanyoyin jigilar jiragen kasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta burtaniya ta kara da cewa karancin makaman rasha wanda ya tsananta saboda waɗannan matsaloli na samar da kayayyaki na iya kasancewa ɗaya daga cikin manyan abubuwa da a halin yanzu ke iyakance yiwuwar rasha ta sake fara wani gagarumin hari ta ƙasa. an yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum sha biyu rabin su kananan yara a wata makaranta a myanmar a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya rasha wadda ke da alaƙar diflomasiya da myanmar ta musanta zargin kungiyar myanmar witness ta yi zargi a cikin wani rahoto na baya-bayan nan inda ta ce lamarin ya faru a makarantar Latyet Kone da ke haraba wurin bauta na addinin Buda a ƙauyen Latyet Kone a cikin garin Tabayin. Rahoton ya ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu kira MI-35 da MI-17 a harin da ya ɗauki sa'o'i da dama tare da rokokin S-5 da Rasha ta kera. Ragowar da ake zargi an gano a wurin da ke yankin Tabayin an tabbatar da cewa rokoki ne na s-5 daga tawagar mu ta makamai kamar yadda myanmar witness ta faɗa a cikin wani saƙon imel da ta aike wa da boa mahukuntan kasar china suna zargin dakarun 'yan adawa ciki har da 'yan kasashen waje da 'yan giza zanga-zangar tituna a biranen kasar fiye da dozin uku da jami'o'i da dama a cikin babban kalubalen siyasa na cikin gida ga beijing tun bayan zanga-zangar dandalin Tiananmen a shekarar 1989. A halin da ake ciki shine sahihancin jam'iyyar kwamnisanci ta kasar China da ke mulki yayin da masu zanga-zangar ke tambayar yadda take tafiyar da COVID-19. Gwamnati ta yi amfani da hanyoyin danniya kamar maimaita gwajin jama'a da yawa, killacewa da kuma kulle, wanda ya haifar da babban rashin aikin yi da asara ga tattalin arziki. Cikin damuwa, gwamnati na tafiyar da sabon lamarin cikin taka tsantsan ko da yake an samu tashe-tashen hankula da dama na 'yan sanda amma yawan zaluncin bai kai girman yadda ake fargaba da farko ba gwamnati ta fi dogaro da farfaganda don da ra'ayin kishin ƙasa da kuma yin amfani da hanyoyin raba kan jama'a don magance wasu matsaloli da masu zanga-zangar ke nunawa a cewar manazarta To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Inda ake ta cece ku ce tsakanin hukumar kwastam da kungiyar masu sayan gwanjan kayayyaki a hannun hukumar wacce ta zargi hukumomin na kwastam da rashin bin ka'idojin da doka ta tanada wajen gudanar da gwanjan motocin zargin da hukumar ta musanta kamar da za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aiko mana daga Abuja. a takarda da ya gabatar da ke nuna tsarin yin gwanjan na motoci mataimakin shugaban hukumar mai kula da helkwata abuja acg muhammad abba kura ya ce ta hanyoyi uku ne suke yin gwanjan kuma hakan na bisa tanadin dokokin najeriya ne acg kura ya ce sukan yi gwanjon motocin da gwamnati ta saya da kuɗinta ne kadai in sun kai shekarun gwanjo ga 'yan gwanjan amma motocin da aka kwace daga simoga da kuma waɗanda masu su suka gaza bayyana don fitan suwar lokaci ya kure shugaban hukumar ne kaɗai ke da hurumin zabar waɗanda za a yi wa gwanjan. maimakon haka shugaban ƙasa ya ba da directive tun da ƙasa ba ta da kuɗi sosai ministries da agencies ba za su iya sayan sababbin motoci ba motocin na a dinga sayarwa ministries agencies da parastatals ka gani kuma ba za kana zaune wai yau kai kana da mukami ka rubuta wa wani takarda ya kawo based on takardar da ya bayar a ce an baka mota 20 ko motoci goma babu wannan so shi yasa suke wannan surutan amma kamar da program ɗin da yake ciki da gaskiya wuka ba ta hudar so wallahi ba mu da wani abun da za mu ɓoye wa kowa za ka iya yin research on your own ka je ka tambayi agencies da parastatal da ministries da suka sai motoci a wuraren Muhammad Kure ya musanta duk wani yanayi da wani zai yi zargin cewa motocin akan yi gwanjon su ne ga 'yan uwa da abokan arziki. Kuma me yasa ba magana officers mu da ake kashe su? Kullum muna aiki muna cikin hatsari ne. Ana kashe officers wani lokaci ma ana rigima da gwamnatoci. Ka ji state ta ce a an je an kashe musu mutane ne haka kawai. kuma motocin nan da ake maganan ana aushonin ninzu ana mai ai ba da sauki yake kama su to kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association ba inda doka ya baka yanci kai wani abu ka ce dole a baka idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba ai ga majalisa ya je su canja doka amma as long as wayannan dokokin suna nan haka za mu ci gaba da aikinmu Shugaban kungiyar 'yan gwajin Abubakar Musa Kura ya bukaci hukumar ta kara duba doka don a ce wasa sabuwar doka ba ta alif da ɗari takwas da casa'in da ɗaya ba tun kafuwar kwastam ta ba wa hukumar hurumin yin gwajin dukkan kaya ga 'yan gwajin. Kwastam tana ɗaya daga cikin wanda aka lissafa a cikin ma'aikatan gwamnati da duk kayan da suka kama su kira wanda za su wa kayan kuɗi valuers kenan sannan kuma su kira auctioneers su ba su su saida a sawa gwamnati a cikin aljihunta. lodin na nan proceed of fraud bill shi yasa kaga da can ma'aikatar shari'a ai duk gaba ɗaya ta karɓi kayan ko ina ta ce ita za ta dinga sayarwa amma da aka fasin wannan bill din yanzu haka an mayar wa kowa EFCC da su custom din da kowa an ce kowa ya je ya nemi yan gwanjo su je su sayar da kayan saboda haka wannan maganar da suke yi ba zai kai su ko ina ba yanzu haka custom ta amsa gayyatar kwamitin bincike na majalisar dokokin Najeriya da ke duba batun zargin na rufa-rufa a gwanjan da kungiyar yan gwanjan ta kai korafi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zama muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniya Birane da ke faɗin ƙasar China na ɗage dokokin COVID-19 a yau Juma'a. suna sassauta gwaji da dokokin killacewa sakamakon zanga-zangar da ake yi a duk faɗin ƙasar da ke kira da a kawo ƙarshen kullen da kuma 'yancin siyasa. Fushi da ɓacin rai game da tsauraran matakan cana kan cutar COVID ya bazu kan titina a ƙarshen makon da ya gabata a zanga-zangar da ba taɓa gani ba cikin gwamman shekaru. sakamakon tashe-tashen hankulan a duk faɗin ƙasar china birane da yawa sun fara sassauta dokokin covid-19 kamar yin gwaji na mutane da yawa na kullum babban jigon rayuwa a ƙarƙashin tsauraran matakan beijing na zero covid a lokaci guda kuma hukumomi na ci gaba da neman shawo kan zanga-zangar tare da tsauraran matakan tsaro a kan titina da tantance intanet da kuma saka ido kan jama'a daga juma'ar nan babban birnin Chengdu da ke kudu maso yamma ba zai sake buƙatar sakamakon gwaji da ke nuna baka ɗauke da cutar COVID ba don shiga wuraren jama'a ko jirgin ƙarƙashin ƙasa. Maimakon haka kawai suna buƙatar shaidar lafiya ta kore da ke tabbatar da cewa ba su yi balaguro zuwa yanki mai haɗari sosai ba. Jiya Alhamis masu zanga-zanga sun kone ofishin mai gabatar da ƙara a Peru. bayan da aka sako wasu mutane da ake zargi da kisan wata ɗaliba mai shekaru sha takwas da ke tsare. Masu zanga-zangar sun kutsa kai cikin ginin ofishin da ke yankin ayacucu tare da watso takardun hukuma daga tagogi. Sun kuma kona takardun da kayayyakin ofis ɗin a wajen ginin. 'Yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar inda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa su. jami'an kashe gobara sun ce sun mayar da martani ga sanarwar gaggawa da aka bayar cewa ofishin mai gabatar da kara na cin wuta kusan nan da nan muka isa wurin kuma da muka shiga sai ɓata gari suka afka mana tare da fasa gilashin motar. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda matsalar karancin makamashin gas da man diesel da manyan motoci ke amfani da shi ta sa farashin kayayyaki musamman na masarufi suka cilla sama. Lamarin da ya jefa al'umma cikin hali na kunci ga haruna mamman bako da ƙarin bayani. Yanzu haka dai 'yan Nijar da dama ne suka soma kokawa game da ɗimbin matsalolin rayuwa da suka ci kuikuyi al'amuran su ne da kullum. Tunda biyo bayan matsalar hokkar kuɗin biredi a makon jiya, matsalar iskan gas da jama'ar ƙasar ke amfani da shi wajen yin girki ko aikin daji ko a wuraren sana'o'insu yayi ko sama ko ƙasa waɗansu yankunan ƙasar yayin da farashinsa ya kai kololuwa kuma ya fi ƙarfin talaka a waɗansu yankunan buhuna na jamhuriyar Nijar domin kilo shidda da ya kamata a ce an tsayar a dokance sai fa jikka ɗaya ba dala arba'in ya kai jikka shidda a manyan garuruwa kamar garin birnin Kwanni. Waɗansu mata da na ishe suna kwallowar rashin samun iskan gas ɗin sun yi mini bayani kamar haka. Kowa ya koma aiki da gas kuma an ce babu shi kenan kaka wani hali mutane sun ka shiga kwana hudu ana ta neman gas babu kenan ya kamata dai a san yadda an kai mun Duk ƙoƙarin da na yi na shawagi da na share sama da awa kudu ina yi a cikin garin birnin Gwanni domin neman masu sayar da iskan gas ɗin, don su bayyana mini ko mi ya kawo hakan ya ci tura don sun yi mirsisi sun ce ba su magana. To ana cikin haka ne sai ga man diesel ya hiranye ko a wuraren da hukumomin kasar soka baiwa izinin sayar da shi ya yi ko sama ko ƙasa, kamar yanda na iske waɗansu masu manyan motoci na dakon kaya da na ɗaukar ƙasa sun yi huskar shanu don rashin samun man na diesel a wannan ranar. Rashin gazol ɗin nan komi da komi ya muna cik. Wallahi ga muna zazzabna na muke ba mu ba leburorin mu surtu mu yan ben. Yanzu in kace ka sai ɗan yalo jika ashirin ko ashirin na ɗaya. Shiga guda za ka yi da shi. To shiga guda an baka jika ashirin da da ko jika ashirin da bakwai. To mi ka haita cikin shi. Babu ba da za ka samu cikin shi. Wannan gazol da ya kawo muna ba kamar irin na dana ba. Yanzu gazol ya kai hali jika ashirin ba biyu yalon nan. Da ko jika bakwai da rabi ne muka saye shi to muna fata Allah ya kamun mana sauki alamai matsalar gazar ta kawo mana matsaloli da yawa bisa ga ayyukan mu yanzu kaga matsalar gazar ke da ta zo bisa ga gana mu aiki yanzu mu gazo ya tsada kuma ba babu yanzu in mun ka ce mu mutane ga inda ake bangaren gazuwar an kari mutane ba su dauka idan ka gani yanzu da zamu yi in dai mu ba Allah kaya ne masu station station na sayar da man sun ce min su fakon kaya ne suke yi amma ina iya tambayar masu gidaje su ko ma'aikatar rumbun cimin ajiyar mai da sayar da shi ta ƙasa cewa da sony dep kuma na halba na zandar a matatar mai ta soraz ta jamhuriyar niger don jin komi ya kawo haka wannan lamarin in ji wani dan fafatakar bar hula mai kula da yakin kwato haƙƙin dan adam a nan birnin kwanni ce mini yi duk da yake bai yarda na naɗi sautinsa ba duk dai a yi ta ƙare wannan lamarin talaka ne zai gane kuran shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ta yanzu kuma sai fagen gasar cin kofin duniya da ke gudana a qatar inda ka gane take can tana fafatawa da uruguay sai kuma kore ta kudu da ke karawa da portugal so ɗazun nan muka tattauna da ta dandalin whatsapp tare da abdulmalik a tsoho mai shari kan kwallon kafa da ke zaune a kanan najeriya da na fara tambaye shi yadda ya kalli irin sakamakon wannan wasanni wato wasanni na bazata da ake gani a baya-bayan nan a gasar a zahiri idan ka ɗauka kusan irin waɗannan wasanni ko kuma sakamako na bazata za mu ci gaba da ganin su a gasanni a nan gaba ma ba ma yanzu ba a sakamakon ci gaba da aka samu a ƙwallon kafa abinda muke gani a baya manyan ƙungiyoyi ko manyan ƙasashe sukan fito da taurarin 'yan wasa kawai za su samu nasara akan a duk ƙasar da suka biyo ta kanta a wasa to amma a yanzu ƙwallon kafa an samu ci gaba kusan za a ga tun daga shekarar 2002 aka fara samun ganin ƙananan ƙasashe suna zuwa su taka rawar gani musamman a wannan gasa ta korea japan kenan 2002 an ga ƙasashe irin su senegal irin su south korea da amurka duka a zagaye kusan na kusa dab da na ƙarshe wato kwata final so kaga tun daga nan sai kwallon kafa take ci gaba yanzu akan yi amfani da dabaru wato tactics a yanayin wasa wanda zai sa ka kasa ta iya samun nasara ba tare ma da ta yi wani misali abin a zo a gani a wasan ba a ga misali kamar jiya kaga japan za ga ta buga wasa da spain amma kwallo kaso goma sha bakwai da digo ɗaya japan ta iya rikewa a wannan wasan gaba ɗaya amma kaga ita ta samu nasara wanda haka yake nama irin dabarun wasa da ƙasashe suke buga kuma idan ka duba za ga duk kasashe musamman ƙanana za ga sukan fito da salo na wasa da abin da muka fi gani shine a yan baya uku yan baya misali biyar irin wannan salon dai da za ka tare abokanan wasanka kai kuma kai amfani da dama ka kamar kawunta ko zarzuga kenan wanda hakan yake ba su dama da haka wannan kusan kamar mafari ne To ya kake ganin kasashen Afirka za su kaya a sauran wasanni da za a buga da kuma zagaye na 'yan sha shida da za a shiga? To a idan ka kalli misali kasashe namu daga nan Afirka kusan wannan gasa za mu iya cewa ta musamman ce musamman ganin irin kokarin da kasashen suke kayan yanzu ka ga muna da ƙasar senegal ga maroko nan kungiyoyi sun kai ga zagaye na ƙasashe goma sha shida a saura wasanni misali da ya rage za ga akwai kyakkyawan fata da sa rai misali a kan ƙasar ghana wasa da za ta buga da uruguay kenan wanda ana ganin tana da dama ga kuma kamaru tana da dama za ta buga wasa ne da brazil brazil da ta riga ta samu tikitin buga a wasa zagaye na biyu kenan na kungiyoyi goma sha shida wanda hakan yana nufin za ta iya sauyi na irin zubin 'yan wasan da take kuma mun ga irin sauyin abin da ya haifar mun ga france ta yi sauyi kasar tunisia ta samu nasara a kanta a jiya mun ga spain ta yi sauyi a yanayin zubin yan wasa sha ɗayan farko kasar japan ta samu nasara a kanta ba mamaki su ma kamaru za su iya samun wani abu a cikin wannan wasan wanda hakan zai ba afirka ƙarin ƙasashe a zagaye na biyu mai shari kan kwallon kafa kenan abdulkarim a tsoho ba abdulmalik ba kamar yadda muka faɗa da fatan za a mana afuwa Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar talatar da ta gabata ne amurka da iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba inda amurka ta yi galaba a kan iran da ci ɗaya mai ban haushi shin mai masana harkar kwallon kafa ke cewa kan wannan wasa wanda ya ɗauki hankalin duniya duba da irin takun saka da ake samu tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu kamar da wasunku suka ji a farkon shirin a ranar talata da ta gabata ne amurka da iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba inda amurka ta yi galaba a kan iran da ci ɗaya mai ban haushi wannan wasa dai ya ɗauki hankalin duniya duba da irin kai rana da ake tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa lamarin da ake ganin ya shiga fagen wasan ƙasashen biyu wannan nasara dai ta ba amurka damar shiga zagayen 'yan sha shida a gasar dangane da wannan fafatawa abokin aiki na ibrahim kalmasi garba ya tattauna da mai sharhi kan kwallon kafa malam garba suleiman dan asalin najeriya mazaunin boston a nan amurka a kuma yadda hirarsu ta kaya wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin iran da amerika ya kayatar kwallon da gaske ya ba kowa sha'awa tun ma ba su amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon kwallo a duniya To akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi a ta kake ganin wannan abin ya tabbata. Duk wanda ya san abin da yake faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin Amerika da Iran. Ba irin takunkumin da Amerika bata sama Iran ba iri-iri daban-daban saboda haka a siyasance su Amerikawa za su murna za su farin cikin ganin cewa sun lashe wannan wasa ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin amurka da rasha ba a jituwa to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne ya kamata a yi shi a kece ne to allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa bugu da ƙari kuma domin tsaban nuna siyasan a ciki wato hukumar wasan kwallon kafa ta kasar amerika da ita gwamnatin amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin amerikawa da mutanen iran idan har suka ci wannan wasa akwai wani tagomashin kyauta mai yawan gaske wanda yake jiran su to wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu ta wani fanni 'yan wasan iran suka burge ka kuma ta wani fanni 'yan wasan amurka suka birge ka a inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa a amurkawa wato sun dinga stingin wato sun ta harbin 18 din eh, iran sun ta kai musu hari sun ta kai musu hari inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a kwallaye ɗaya ɗaya ɗaya mun abin da suka barar wajen kwallo biyar kamar yadda su ma Iran sun barar da kwallo sun kai guda uku ko hudu abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan akwai coordination wato haɗin kai wannan ya ba wannan wannan ya taɓa ya ba wannan kamar yadda dai wasan Brazil ba su cika buga ta asamar ba tem har, har, in ka ga kwallon sun gara ta taje wurin wannan taje gurin wannan sannan ga shi kuma wato dakarun tsaron gidan amerika sun yi bakin kokarinsu sun iyaka kokarinsu su kara mutuncin ci ɗaya nan da suka samu suka yi wato harin da dai iran ta kai ba wani hari ne mai yawa ba ma amerika abin da ya ba da sha'awa kenan sannan kuma dukkansu abin da ya ban sha'awa daga iran din zuwa su amerikawa sun nuna bajimta wajen da'a an san ba a samu red card ba an samu da yellow card a nan da can wato saboda wani mugunta ko tura wani da gangan ko ba da gangan ba to wannan ya kayatar sosai a wannan wasa <laughs> kuma a kusan ƙarshen wasa wajen minti 86 ko da takwas na wasan allah ne kawai bai ba iran sa'a ba da sun rama wannan ci da aka musu golkifa wato mai tsaron gidan Amerika, kwallon nan ku aka dan zungura ta wuce ta duwawun shi allah ya taimake su dakarun masu tsaron gida na amurka ya mai da kwallon baya ya tare bacin haka da wannan kwallo ta shiga raga da an yi ɗaya da ɗaya an yi can jaros to sai allah ubangiji ya tsere wasa dai akan ɗaya mai ban haushi tilo sannan amerikawa suna murnan sun samu shiga zagaye na biyu a wannan cin gasan kofin duniya malam garba suleiman kenan ɗan asalin najeriya mazaunin boston a nan amurka to a dai ranar asabar uku ga watan disamba amurka za ta kara da netherlands a zagayen in sha shida a filin wasa na khalifa international stadium masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri sai bakonmu malam garba suleiman da kuma julie leathers gershon da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a mako mai zuwa idan allah ya kai mu. yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce a madadin daukacin matasan najeriya muna roƙon uwar gidan shugaban najeriya mama aisha buhari da ta yafe wa matashin nan aminu adamu muhammad bisa laifin da ya aikata mata domin shi babba fa juji ne Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da Salim Muhammad Isa bajoga suka ce salon VOA muna jan hankalin 'yan siyasa cewa don Allah su rika jan hankulan magoya bayan su su daina tayar da hankulan al'umma musamman ma matasa idan sun haɗu da magoya bayan wasu jam'iyyu daban-daban daga ƙarshe muna fatan kiran mu ya isa wajen waɗanda muka yi domin su. A sakon Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce gargaɗin da tarayyar Turai ta yi wa Twitter tabbas hakan ya yi daidai domin wasu na wuce gona da iri wajen bayyana albarkacin bakinsu a shafinsu na Twitter. sai sakon isa lawal girgir magajin garin girgir ya ce assalamu alaikum voa hausa yunkurin gwamnatin najeriya na dawo da koyar da darasin tarihi wato history a makarantun firamare da sakandare hakan ya yi daidai domin matakin zai ba da dama da yara manyan gobe su san tarihin magabatansu da ma abubuwa masu muhimmanci da suka wuce sai wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga babandi mamman bandi da tasiu unguwar tudu da ali sarkin yakin Nima suka ce salon voa hausa ayyana dokar zama gida ta kwanaki goma da haramtacciyar kungiyar ipop ta yi abin takaici ne matuka ya kamata gwamnatin najeriya ta taka mata birki a ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya da makwabta sai wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga yakubu mai aski badaraka da magaram da malam jafar badaraka da magaram da sanusi ma da tai da magaram da kuma malam kurra garin sarkin noma suka ce hakikannin gaskiya muna allah wade da wata uwa da ta filla kan ɗanta ɗan wata goma sha ɗaya muna fatan allah ya shirye ta don haka yana da kyau iyaye su ringa kai zuciyarsu nisa kuma muna addu'ar allah ya sa mu rabu da iyayenmu lafiya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce muna taya 'yan jarida murnar zagayowar ranar su da fatan shugabanni za su yi koyi da shugaban ƙasar Nijar wajen saka dokar hana kulle 'yan jarida saboda aikinsu. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum da kuma aiko mana da sakonninku. yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan karin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin gami da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter an yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum sha biyu rabin su kananan yara a wata makaranta a myanmar a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya rasha wadda ke da alaƙar diflomasiya da myanmar ta musanta zargin Mahukuntan kasar China suna zargin dakarun 'yan adawa ciki har da 'yan kasashen waje da 'yan zanga-zangar tituna a biranen kasar fiye da dozin uku da jami'o'i da dama a cikin babban kalubalen siyasa na cikin gida ga Beijing tun bayan zanga-zangar dandalin Tiananmen a shekarar 1989. a halin da ake ciki shine sahihancin jam'iyyar kwamnisanci ta kasar china da ke mulki yayin da masu zanga-zangar ke tambayar yadda take tafiyar da covid-19 birane da ke fadin kasar china na ɗage dokokin covid-19 a yau juma'a suna sassauta gwaji da dokokin killacewa sakamakon zanga-zangar da ake yi a duk fadin ƙasar da ke kira da a kawo ƙarshen kullum da kuma 'yancin siyasa fushi da bacin rai game da tsauraran matakan china kan cutar covid ya bazu kan tituna a ƙarshen makon da ya gabata a zanga-zangar da ba a taɓa gani ba cikin gwamman shekaru. To wasa tsakanin Portugal da kore ta kudu yanzu ana ci ɗaya da ɗaya. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan amuradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu Nashwan. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara ashirin na dare idan Allah ya kai mu.